This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ibrahim alfa ahmed muka ke dawowa a cikin shirin mu na dare yayin da manyan 'yan takarar neman shugabancin amurka ke fafutukan neman kuri'u a zaben gangami na iowa a jamhuriyar niger jam'iyyun siyasar kasar su ma sun shiga yakin neman zaɓe gadan-gadan tunanin mun fara shi kamar yadda kowa ke yi cikin murna da annashuwa domin abu ne wanda kowa ke jira ya ga ya zo kuma allah ya kawo shi bambancin saboda akwai 'yan takara da yawa za kuma ku ji matsayin da aka cimma bayan ziyarar kwanaki biyu da wasu mambobin kungiyar gwamnonin arewacin najeriya suka kai wa babban bankin musulunci da ke saudiya domin neman tallafi kan yadda za su raya yankin sannan aliyu mustapha sokoto zai zo muku da labaran wasanni da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau litinin jihar iowa wadda akasarin mutanen ta manoma ne take gudanar da zaben farko na fitar da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican da democrat kafin babban zaben da za a gudanar cikin watan nuwamba 'yan jam'iyyar republican guda biyu da suke sama a ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a attajiri donald trump da kuma sanata ted cruz mai ra'ayin 'yan mazan jiya daga jihar texas da wasu 'yan takarar da dama sun karaɗa cikin jihar suna gangami yayin da aka kusa fara zaɓe. an shirya gudanar da tarurrukan zaben 'yan takara a wurare 1,681 waɗanda suka hada da makarantu da gidajen 'yan kwana-kwana da wato ɗakunan taron al'umma a faɗin jihar masana yanayi sun ce za a fuskanci zubar dusar kankara to amma kuma sai bayan an kammala tarurrukan na zaben 'yan takara. har yanzu tana ƙasa tana dabo tsakanin manyan 'yan democrat da suke neman jam'iyyar tasu ta tsaida su takarar shugaban ƙasa wato tsohuwar sakatariyar harkokin waje hillary clinton da sanata bernie sanders daga jihar vermont a saboda babu wani fitaccen gwani a idon masu jefa ƙuri'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana zazzabin zika a matsayin annobar gaggawa da ke shafar bil'adama a wajen wani taro na musamman na masana masu bincike da jami'ai wato jami'an kiwon lafiya yau litinin a geneva hukumar ta ce cutar ta zika cuta ce da duk duniya ta damu da ita amma kuma bata kai cutar matsayin da har za ta yi kiran a takaita tafiye-tafiye ko cinikayya ba hukumar ta kiwon lafiya ta duniya ta yi hasashen cewa kwayar cutar zika wadda sauro ke yadawa wadda kuma aka alakanta da haihuwar jarirai masu ƙananan kwakwalwa za ta iya kama mutane har miliyan hudu a ƙasashen nahiyoyin amurka a wannan shekarar babu wata kwakwarar shaida da ta alakanta kwaya cutar zika da wani ciwon da ke sa ana haihuwar jarirai masu ƙananan kawuna da kwakwalwa amma ganin irin abubuwan da suka wakana a kasar brazil cikin 'yan kwanakin nan sun sa da wuya a ce babu wata alaka tsakanin wannan kwaya cuta da kuma haihuwar masu kananan kawuna daga oktoba zuwa yanzu an samu jarirai kusan dubu hudu da aka haifa da kananan kawuna a ƙasar ta brazil a shekarar 2014 baki ɗaya yara 150 ne kawai aka haifa da irin wannan ciwo labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya kan batun ƙasar syria stefan de mistura yana sake ganawa yau litinin da wakilan 'yan adawa ƙasa birnin geneva bayan da aka samu ci gaba a kokarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar ƙungiyar masu adawa ta nemi a takala kafin a fara tattaunawar sulhu da mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau litinin domin ya samu sukunin ganawa da 'yan adawar kafin nan ya faɗa jiya lahadi cewar yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙudurci aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar ta neman sulhu da aka fara a ranar juma'a inda su wakilan adawa suka ƙaurace wa ranar farko wani kakakin adawar siriya ya ce sun samu ƙwarin gwiwa kuma tattaunawa ta yi alfanu jiya lahadi kan batun ayyukan jinƙai yana magana ne akan buƙatar da ƙungiyar ta gabatar cewar a kawo ƙarshen hare-hare ta sama kan yankunan fararen hula a kuma kawar da killacewar da ke hana kayan agaji isa ga yankunan da suke hannun 'yan tawayen. gwamnatin uganda ta ce jiya lahadi a birnin kampala ne dakarun tsaron kasar suka damƙe tsohon babban jami'in leƙen asiri na kasar General david sejusa wanda ya bayyana shugaba yoweri museveni a zaman dan mulkin kama karya sojoji sun shafa awa biyu da rabi suna binciken gidansa kafin su kama shi wannan yana zuwa ne a yayin da ƙasar uganda take shirin gudanar da zaben shugaban kasa ranar 18 ga wannan wata inda shugaba museveni wanda ya hau mulki tun shekarar 1986 yake neman a sake zabensa kakakin gwamnatin uganda ofuono opondo ya ce an kama janar sejusa saboda yana tsoma hannunsa a cikin harkokin siyasa opondo ya ce sejusa yana jawabai a bainar jama'a yana kuma barazanar har haɗa kawunan jama'a su kauracewa zaben wanda a cewarsa na bagu ne kawai lauyan sejusa ladislau ruwakafuzi ya faɗa wa voa cewa kama janar ɗin da aka yi haramun ne saboda sojoji ba su da wato ba su da takardar izinin kama shi kuma ki sun ki su bayyana dalilansu na yin hakan lawan ya ce watakila kama janar din yana da alaka da zaɓe mai zuwa saboda yana bayar da shawara ga babban shugaban adawa na ƙasar kizza basigi kan yadda za a hana magudi a lokacin zaɓe To labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar wasu daga cikin jam'in siyasar kasar sun shiga yakin neman zaɓe ga dangadan kwana guda bayan da aka kaddamar da yakin neman zaɓen daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. kamar a ko'ina a dukkan fadin wannan kasar jihar agadez ta yi kwalliya da tutocin jam'iyyun siyasa da fastoci da ake ci gaba da likawa a ko'ina a cikin garin agadez kuma 'yan siyasa na cewa sun shirya domin gudanar da yakin neman zaɓe gadan-gadan kamar yanda zabairu arji na jam'iyyar cpr inganci yake cewa tunan mun fara shi kamar yadda kowa ke yi cikin murna da annashuwa domin abu ne wanda kowa ke jira ya ga ya zo kuma allah ya kawo shi bambanci saboda akwai 'yan takara da yawa domin shekarun da suka wuce 'yan takara ba su wuce hudu biyar bakwai to bana sai gashi an samu guda goma sha biyar kenan dole a ce abu ya bambanta ya canza sai dai a cewar malam sa'idu kausan mega shugaban reshen jam'iyyar model lumana afirka ta hamma amadu reshen agades sai a yau ɗaya ga watan fabrairun shekara 2016 ne za su shiga yakin neman zaɓe babu ji babu gani. mu a lumana afirka lendi kenan ranar ta farin eh, na wanga wata na fabrairu abin da za mu yi shi faske mun tamaha muhammad yusuf hankalin shi ya komo shi imanin shi ya komo shi ya saki han mahmud da an san yau han bai yi ko guda wanda zai sa har a lokacin ga da kamfai ta buje a zuwa yanzu na kaso. haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agadas a jamhuriyar nijar To bayan ziyarar kwanaki biyu da wasu mambobin kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya suka kai babban bankin musulunci domin neman tallafi kan yadda za su raya yankin. mun tuntuɓi muhammad jamil yusha'u jami'in hulɗa da jama'a na bankin musulunci inda na tambaye shi matsayar da aka cimma daga cikin abubuwan da aka mai da hankali da aka shi ne gaskiya akwai batun ilimi sosai ta yaya za a samar da ilimi inganci musamman ga matasa da yaƙi da talauci da inganta harkar noma sannan kuma da batun samar da wutar lantarki waɗannan abubuwan gaskiya sun ja hankali sosai a cikin tattaunawa da aka yi akwai kuma sauran abubuwa da aka tattauna wanda wasu daga ciki kamar jihohi din tunda bankin yana yin abubuwa da dama akwai jihohin da su kowace jiha kuma idan akwai abin take bukata na musamman to su ma sun tattauna da wasu daga cikin jami'an bankunan. Mm. Malam jamilu Yusha'u dangane da batun tallafin kudade ne za a basu koko kayayyaki ne za a aika musu domin raya wannan yanki na arewacin Najeriya. To, kasan shi abin nan bankin raya kasashe din yana bayar da bashi ne bisa tsarin ah, babu kudu ba sannan kuma abin nan ka'ida ce da yarjejeniya za a kawo akwai kasan da shi bankin zai bayar sannan kuma akwai kasan da su abin nan ah, ita kasar da take bukatar wannan tallafin za ta bayar to saboda haka sai sun kawo abin nan da kamaiman me suke bukata tukunna sannan shi bankin zai duba ya ga wannan irin hanyar samar da kuɗi ne zai amfani da ita domin gudanar da waɗannan ayyuka. bari mu dawo nan amurka inda yanzu haka manyan 'yan takarar neman shugabancin kasar ke can suna fafutukan neman kuri'u a jihar iowa wanda shine zaɓe na farko da zai share fagen zaben shugabancin kasar wanda za a yi a ƙarshen shekarar nan na tambayi barista aminu gamawa na jami'ar harvard muhimmancin wannan gangami na iowa a siyasar amurka yana da mahimmanci saboda wannan shine na farko wannan shine zai nuna wa 'yan kasa masu fashin baki da ah, ah, ah, masu manema labarai da sauransu wani dan takara ne zai iya samun tikitin jam'iyyarsa ya zama shine dan takara idan ba mu manta ba tsarin yadda abin yake shine 'yan kasa dan jam'iyya su suke zaben delegates wato wakilai kenan wanda su hmm. kuma wakilai su ne za su je su kada kura su zaɓi dan takara so abin da ke faruwa shine kowa yanzu yana yana tallata kansa magoya bayansa suna tallata shi abin da zai faru shine za a zo a kada ƙuri'a daga ƙarshe wannan ƙuri'ar kuma da ita ne za a yi amfani domin a zaɓi wakilai to kowa yana so a ce a wannan zaɓen farko da za a yi shine kan gaba saboda hakan zai taimaka wajen karkata ra'ayin jama'a kuma ba ke karkata akalan abubuwa ya zamanto shi ne ake tunanin tabbas zai iya samun kakara. Wata tambaya da zaka ji mutane suna yawan yi ita ce Amurka na da jihohi manya-manya da dama. Kamar menene ya sa aka zaɓi shi ita jihar ta Ayawa ta zamanto ita ce ta farkon inda za a fara kaɗa ƙuri'u? To wannan abu ne na tarihi da Iowa da New Hampshire su ne jihohi guda biyu da suke farawa kafin kowanne. Ba wai ta kowace jiha muhimmanci ba ne. Eh, asali ma akwai jihohi arba'in da tara banda ita. Kuma yawan eh, wakilai da take da shi a zaɓe da za a yi na primary election ba su wuce kashi ɗaya a cikin kashi ɗari na 'yan takara ba. Muhimmancinta dai shi ne kawai saboda ita take farawa kuma bayan ita take farawa wanda ya yi nasara a wannan gurin ana tunanin kamar cewa wato ya fara da kafar eh, eh, dama kenan. kuma da yanzu ga aliyu mustapha na sokoto da labaran wasanni daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a shirin labaran wasannin yau 'yan jihuriyar niger sun ce kasar su yabo ta cancanci a yi mata ba suka ba tan rawar da ta taka a gasar kasashen afirka da ake a ruwanda abin da mutane ba su gane ba da ja abin alfahari ne a ce cikin kasa 54 ko da biyu ne da afirka gareta ana son sha kasa goma sha shida niger ta shiga cikin wannan sha shida to kwaya makwabtansu 'yan najeriya suke ji ne da hujjar da nasu kocin ya bayar ya ce wai yunwa ce dalilin da ta sa aka fitar da 'yan wasan kasar daga gasar ta rwanda da suka ci hudu me yasa bai ce yunwa suna da yunwa ba da suka suka yi wasa na biyu da tunisia me yasa bai ce suna da yunwa ba ha kuma za mu duba faduwar serena williams a gasar kwallon tebur ta duniya ta mata karo na farko kenan da take samun galaba akan williams din a karawar su shida a tarihi jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon da ku a shirin labaran wasanni to yanzu muna matsayin wasannin kusa da na ƙashe wato semi final a gasar da kasashen afirka suke gudanarwa a rwanda inda yanzu haka an riga an fitar da biyu daga cikin kasashen da suke tamu nahiyar wato nigeria da jamhuriyar niger tun dai zagaye na farko ne aka yi waje da kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar a wasan 'yan kwallo masu buga a kasashen su wanda kasar Rwanda ke karbar bakuncin sa yanzu haka kuma a cewar Papa Idrisa Kado shugaban kungiyar kwallon kafa ta ASCB Kat garin birnin Kwanni wanda ke cikin tawagar kasar ta jamhuriyar Nijar da ta raki 'yan kwallon na kasar a wannan gasar a kasar ta Rwanda cewa yi to aifa jamhuriyar Nijar ta taka rawar gani duk da hidda ta da aka yi tun zagaye na farko abin da mutane ba su gane ba da ja abin alfahari ne a ce cikin ƙasa hamsin da hudu ko da biyu ne da afirka gare ta ana son sha ƙasa goma sha shida nijar ta shiga cikin wannan sha shida yanzu ka ɗauki ƙasashe kamar su senegal kamar su algeria kowa ya san da ƙasashe ne wanda suka saba zuwa kubu dimon suka zaba zuwa kubu da afirka kuma suke da eh, taka rawa a zo a gani cikin afirka nahiyar afirka gaba daya ba su tahubu wannan shanke kenan riyan kalifat ke nijar ta yi participe abu ne wanda yake da muhimmanci sosai baske inda kamar mutane sun je za su ga emotion kin da ake samu ga Nigerian da suka yi participate ga wannan shankin dan akwai rada ana imna sun la Niger akwai wanda suke hawaye dan tsananin jin daɗi wani kun lura shekara nawa da suka wuce baya ake Cup da da Nation wagga shankin ina ga deuxième ko troisième edition ne kawai Niger ba ta participate ba har akwai wanda za su zo laye ku in ka kai wata kasa ce Niger ba ta zuwa Cup d'Afrique ba to yanzu Niger ta taho mutane kuma suna jira resulta nan da nan Niger da Nigeria da suka buga rukuni na uku na wannan kwambalar sun dai baro Rwanda cikin ɓacin bacin rai da zulumi ganin cewa a shekara ta da goma sha ɗaya jamhuriyar Nijar ɗin sai da ta kai a kwata final a irin makamanciyar wannan gasar. Yanzu haka dai wasan na Rwanda a shekara ta da goma sha shida na 'yan wasan ƙwallon kafa nahiyar Afirka masu bugawa a wannan nahiya ya kai ga matsayin semi-final ko kuma demi-final inda Republic Democratic Congo wadda ta shahe Rwanda mai masaukin baki ci biyu da ɗaya za ta goga da ƙasar Guinea Conakry wadda ita kuma ta fidda kasar Zambia bayan sun shafe minti 120 suna darza in darza sai a bugun daga kai sai mai tsaron gida Gine din ta samu nasarar biyar yayin da Zambia ta samu hudu ita kuma kasar Tunisia ta sha kashi a hannun Mali ci biyu da ɗaya yayin da kasar Cote d'Ivoire ta shahe kasar Kamaru da ci uku da nema za a yi kenan Mali da Cote d'Ivoire a karo na biyu na demi final ko semi final na wasannin kwallon kafa kafa na 'yan afirka masu buga a wannan nahiya haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agadas a jangoriyar nijar to da malam haruna daga birnin kwani a niger to daga da najeriya kuma na yi magana ne da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta gombe kuma tsohon mashawarci a harkokin wasanni a kano ahmed shu'aibu gara kan fitar da najeriya din to ah, na farko abun takaici ne da Najeriya da aka yi a kan wannan wasa da aka yi a Rwanda. Kuma dama kafin a fara wasan tun farko da aka ɗauki shi mai horaswa mun yi magana cewa za a samu matsala. To amma... Me yasa ka zace za a samu matsala ne? eh to saboda na farko tukunna ba bai kai matsayin da kwarewansa da iyawansa bai kai matsayin da za a ce shine zai zama mai horar da 'yan wasa na ƙasa na Najeriya ba. To amma me ya yi a can Rwanda ba ni misalin wasu daga cikin matakan da ya ɗauka a can Rwanda da kake ganin ya sa abubuwa ba su tafi daidai ba. A to a ba wai rashin ɗaukan matasa eh, na dire ba ne. Ba matasa matakai na ce. Matakai na ce. Matakai wadda ya ɗauka yanzu idan ka dubi wasanmu na karshe. A farkon minti arba'in da biyar na farko tsaron gida yi su kuma a lokacin da ya tsaron gida su 'yan gini su kuma fitowa suka yi suna neman su sha kwallo abin takaici na biyu bayan an fidda mu farkon bayanin da ya zo ya mana cewa shine wasan karshe cewa yaran nan yunwa ne ya musu yawa cikin su ba komai ba samu cin abinci ba kaga wannan ƙarya ne eh har yace yana diban eh. kuɗi daga aljihunsa yana ciyar da su ba a ƙarya yake dala dubu hudu ne ya kashe kuma dala dubu hudu da ya kashe nan a South Africa a africa ta kudu ya kashe inda suka je suka yi yada zango kafin su tafi Kigali su tafi can Rwanda inda aka yi wannan wasa wannan kuma dala dubu hudu da ya kashe an mayar masa da yake da na biyu wa ya sa shi ya kashe dala dubu eh, hudu ai ba aikinsa ba ne neman dai kawai tare da tsaro tsaye kowa ya sani duk inda yan wasa suke wasa abincin da ake basu bufe ake basu bufe wato ma'ana wani abu ake kowa kowa ɗabi ya cinka shine ake basu mm. to ba da za a yi wani ya zo ya karya yana neman mafita saboda rashin gazawarsa ko kuma wani kasawansa ko kuma ya ango cewa akwai matsala ya fara kame-kame cewa ya kashe kuɗi dala dubu hudu a kan yan eh, wasan Najeriya. Sannan ko a ruwan da aka yi wasan farko da suka yi da kasar niger Ai me yasa da suka ci hudu me yasa bai ce yunwa suna da yunwa ba da suka suka yi wasa na biyu da Tunisia suka yi kunnen doki me yasa bai ce suna da yunwa ba sai ya zo wannan ya ga cewa an mana tatas sa'annan zai zo ya kama kame kame cewa wai wai wai yunwa ne a cikinsu wannan ba daidai ba yanzu to ya kaga za a yi kenan da maganar shi sunday olisi din bisa ga kamun ludiyansa tun lokacin da aka dauke shi zuwa yanzu ai sa kawai ya kamata a yi a kore shi amma ba abun da ya sani kame kame ne wasu ne suka kawo shi suka suka suka suka kawo shi suka dora ma 'yan Najeriya akan saboda wani manufa nasu na daban amma yanzu gaskiya ta yi halinta wannan ba zai iya komi ba ba zai iya horar da su ba ya riga ya nuna cewa ba zai iya horar su ba. To Ahmed Shu'aibu Gari kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Gombe kuma tsohon mashawarci a harkokin wasanni a jihar Kano kuma sannan masani a harkokin kwallo na Najeriya. To madalla, to yanzu bari mu je kasashen turai mu ga yadda suka karasa a ƙarshen makon nan da ya wuce kuma yau za mu tashi ne daga gasar La Liga ta ƙasar Spain inda Barcelona ta yi wayan baya ta doke abokiyar adawar ta Atletico Madrid da ci biyu da ɗaya. Godiya ga Lionel Messi da Luis Suarez da suka jefa mata kwallayen Barcelona ta kara samun saukin nasarar ne sa'ad da 'yan wasa Atletico biyu suka sami katunan gargadi biyu da suka rikide zuwa jajayen katunan kora wato kenan atletico ta karasa wasan ne da 'yan wasa tara wannan nasarar kuma ta tabbatarwa da barcelona shugabancin teburin gasar ta la liga da suka ɗauki lokaci suna musaya da atletico din bisa yawan kwallaye inda a yanzu barcelona ta yi mata tazarar maki uku duk da yake har yanzu tana da bashin wasa ɗaya da bata buga ba a kasar jamus kuma kwallaye biyu da robert lewandowski ya jefa wa bayan munich ne suka bata nasarar doke hoffenheim da ci biyu da nema abinda kuma ya bata tazarar maki takwas a saman tebur da mai bin ta borussia dortmund mai maki 44 wace ita ma ta doke ingolstadt da ci biyu da nema dortmund din tana da tazarar maki goma ciro tsakaninta da hertha berlin ta uku a tebur wacce ita ko ta yi kunnen doki a gidan bremen da ci uku da uku a kasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus ta bi cebu har gida ta lalasa ta da ci hudu da nema wanda ya bata nasara kenan a cikin wasannin ta goma sha biyu na gasar a jere juventus din wace bayan lashe kofin gasar a kakar wasanni da ta gabata ta soma wannan kakar wasannin ne tare da matsaloli da koma baya to amma daga baya ta yi yunkuro inda ta sami nasarar yin galaba a dukkanin wasannin ta da ta buga tun daga ranar 28 ga watan oktoban bara sa'ad da sosolo ta doke ta da ci daya mai ban haushi a ingila kuma ba a sami buga wasannin premier ba a wannan makon sakamakon wasannin gasar cin kofin kalubalenka na fa da aka fafata a zagaye na hudu tuni kuma da wasu kungiyoyin suka sami tsallakewa zuwa matakin zagaye na biyar na gasar cikin su ko har da mai rike da kambin wato arsenal wace ta doke burnley da ci biyu da daya da chelsea wace ta lallasa mk dons da ci biyar da daya da manchester city da ta doke aston villa da ci hudu da nema da kuma manchester united wace ta doke derby da ci uku da daya an kuma rigaya an tsara jadawalin fafatawa a zagayen na biyar na gasar inda za a yi karon battar karfe tsakanin chelsea da manchester city arsenal za ta kara ne da hull city tottenham da crystal palace za su kece raini sai manchester united wace za ta kara da shrewsbury bournemouth za ta buga da everton yayin da blackburn za ta kara da ɗaya daga cikin liverpool da kuma west ham waɗanda za su koma fafatawa domin fitar da gwani za a ko fafata wasannin ne daga ranar 19 zuwa 22 ga watan nan na fabrairu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to ai sai ka cika ladan ka ka kara samuna da yadda ta kaya a gasar kwallon tebur ta duniya ta maza da mata da kuma yadda musamman Serena Williams ta sha ƙasa wannan ne karo na shida da Novak Djokovic dan kasar sabia yake lashe babbar gasar tennis ta duniya ta Australia Open bayan da a wasan karshe ta gasar ta bana a jiya Lahadi ya lalasa andy murray da set uku a jere a birnin melbourne ta kasar australia Yokovic wanda yanzu haka shine mutum na farko a duniyar tennis a yanzu ya daidaice da nasarorin shahararrun 'yan wasan tennis din nan da suka lashe manyan gasannin tennis na duniya har goma sha ɗaya irin su john bog da rod lever inda kuma ya kama hanyar kafa tarihi irin na roy emerson dan kasar australia shi kuwa andy murray dan kasar birtaniya wanda kuma shine mutum na biyu a duniyar tennis wannan ne karo na biyar da yake fafata wasan karshe ta gasar ta australia open waɗanda kuma duka ya sha kashi ne kuma a cikinsu yokovic ne ya doke shi har sau hudu. To sai dai lamarin ya sha bamban a bangaren mata na gasar da can kan mace ta ɗaya a duniyar tennis wato Serena Williams kashi ta sha a hannun Angelique keba 'yar kasar Jamus a wasan karshe ta gasar. keba wacce take a matsayin ta bakwai a jadawalin zaratan mata a duniyar tennis ta sami nasarar lashe gasar ne bayan ta doke Williams 'yar kasar Amurka da set biyu da ɗaya. karo na farko kenan da take samun galaba a kan williams din a karawar su shida a tarihi williams dai ta yi fatan kare kambinta a gasar wanda take rike da shi to amma hakan bai samu ba sakamakon wannan kashin da ta sha wanda shine cikon na biyar da ta taba sha a cikin wasannin karshe na manyan gasanni har 26 da ta buga a tarihi Keba kuma ta kasance 'yar kasar Jamus ta farko da ta taba lashe gasar ta Australia Open yayin da kuma wannan gagaruman nasara za ta ɗaukaka ta daga matsayinta na bakwai zuwa ta biyu a duniyar tennis a bangaren mata. To ma da lato a gaishe kamar talato jama'a nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wutan Allah ya samu ganta a madadin shi murtala da kuma haruna mamman daga Nijar Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da yake jawabi a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a birnin Davos na ƙasar Switzerland, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada buƙatar yaƙi da cin hanci da rashawa a kowane matakin al'umma. Ya ce cin hanci da rashawa na ci gaba da ƙaruwa kuma yana yin barazana ga ci gaban duniya da kwanciyar hankali da kuma makomarta. sakatare Kerry ya ƙara da cewa babu wani abu mara kyau mai suwa kuma mara karfafawa kamar kowane ɗan ƙasa ya san cewa ba a yi tare da su wato masu mulkin su na sace arzikin da ƙasa ta dogara kai cin hanci da rashawa babban matsala ce domin tana ƙara ruruta mugayen laifuka yana hallaka ƙasa da tauya dama musamman ga mata manya da ƙanana da rage darajar muhalli da kuma safarar mutane da ƙasƙantar da al'umma cin hanci da rashawa na haifar da rashin imani domin yana wargaza ban gaskiyar al'umma kuma babu wanda ya fi kungiyar isil sanin haka saboda suna amfani da cin hanci da rashawa wajen horar da sababbin mabiyansu cin hanci da rashawa dama ce mai hallakarwa domin yana hana aikata gaskiya yana gurɓata harkokin cinikayya kuma yana ƙara ɗaga farashin kayayyaki da ayyuka ga talakawa kuma haka ne ya sa dole ne a tashi tsaye a yaƙi da cin hanci da rashawa amurka ta yi iya bakin ƙoƙarinta a shekarar 2015 da ta gabata hukumar harkokin wajen amurka da hukumar kula da kasashe masu tasowa ta amurka usaid sun samar da kuɗi sama da dalar amurka miliyan 715 na taimako a faɗin duniya ta hanyar amfani da kyakkyawan shugabanci wannan zai ba jama'a damar damawa da su a harkokin ciyar da ƙasa gaba da kuma kawo daidaito a tsakanin al'umma an keɓe sama da miliyan 120 domin ƙoƙarin da ake na yaƙi da cin hanci da rashawa ma'aikatar shari'ar amurka ta samu nasarar kwato dalar amurka miliyan 143 daga shekarar 2004 da kuma bayyana kaddarorin sata na sama da dalar amurka biliyan guda kuma amurka na ci gaba da kirkiro wasu dabaru na ganowa da bankaɗo ayyukan cin hanci da rashawa kamar yadda sakatare kiri ya faɗa matsalar cin hanci da rashawa na shafar harkokin kowa da kowa da kamfanoni masu zaman kansu da kowane ɗan ƙasa lamarin ya shafi kowa da kowa don haka dole ne a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da zuciya ɗaya ta hanyar rungumar aƙidin da ke ƙyamar cin hanci da rashawa ba mayar da shi al'ada ba wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma lokaci ne da ibrahim zai karanto mana labarai a takaice yau litinin a jihar aiwa wadda mutanen mutanenta manoma ne ake gudanar da zaben farko na fitar da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican da democrat a nan amurka kafin babban zaben da za a gudanar cikin watan nuwamba 'yan jam'iyyar republican biyu da suke sama a ƙuri'un neman rayuwar jama'a wato attajiri donald trump da kuma senator ted cruz mai ra'ayin 'yan mazan jiya daga jihar texas da wasu 'yan takarar da dama sun kara da cikin jihar suna gangami yayin da aka kusa fara zaɓe an shirya gudanar da tarukan zaben 'yan takara a wurare guda 1,681 waɗanda suka hada da makarantu da gidajen 'yan kwana-kwana da dakunan taron al'umma a faɗin jihar masana yanayi sun ce za a fuskanci zubar dusar kankara to amma sai bayan an kammala tarukan na zaben 'yan takara har yanzu tana ƙasa tana dabo tsakanin manyan 'yan demokrat da suke neman jam'iyyar tasu ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa wato tsohuwar sakataren harkokin waje hillary clinton da sanata bernie sanders daga jihar vermont vermont hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana zazzabin zika a matsayin annobar gaggawa da ke shafar bil'adama a wajen wani taro na musamman na masana da masu kiwon lafiya geneva kuma ta ce cutar zika cuta ce da dukkan duniya ta damu da ita masauraro abin da ya saka nan baki da a cikin shirin namu amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin allah yanzu madadin ibrahim alfa ahmed da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu chan mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.